namu na nishadi yau bakoncin wa aka samu <laughs> to bakoncin fati muhammad <laughs> jaruma ta kaniwood to fati muhammad an daɗe ba a jiki ba me ya faru ba a ganki ba <laughs> to babu kuma ina nan kuma ina tare da yan kaniwood industry ban je ko ina ba ba a ganin ki a fina-finai shin kin je wani karatu ne ko kin je hutu ne ko kaka aka yi a ba mu labari a'a ba wani karatu da naje ba kuma ina tare a cikin industry sai dai iyakaci yanzu ba na fitowa a cikin film amma ina tare da su ɗari bisa ɗari kawai dai ina dan yin harkan producing producing kike yi mm. kamar shekaru nawa kenan da kika koma harka ta producing sannan me yasa kika daina fitowa a fina-finai mm, babu komai iyakaci kawai dai na dan daina ne domin akwai kannanmu da suke tasowa su ma at least dan samu chance din da za su dinga yin nasu damar kuma akalla da yanzu zan kai irin shekara bakwai ko takwas gaskiya bana fitowa a fim. Kin yi ritaya kenan. <laughs> Ban yi ritaya ba ina tare da su ai kin ritaya kenan it means ka daina yi a ban yi ritaya ba ina tare iyakaci dai bana fitowa a fim ne. To um, kin ce producer kike daga cikin fina zaki iya gaya mana daga cikin fina da kika producer waɗanda suka yi fice? Eh to kin ga lokacin na yi wani producing na fim ɗan Gimbiya Bakandamiya akwai murmushin alkawari akwai um, na manta. fina-finai da na dan yi dai kamar su wuce uku ba amma yanzu dai ban shirya wani ba ina dai da script in insha Allah zan samu lokaci kuma zan yi shi daga producer din zaki tsaya ko ko za a canja sheka kuma in mm, to gaskiya a harkar industry wai ito eh. eh, gaskiya producing din zai zan tsaya <laughs> idan kuma ba a harkar industry bane fa ito eh, a yanzu da zahirin gaskiya kin ga ba wani abu nake yi ba sai dai harkar zance na tsinduma harkar siyasa tsanduma daga fim aka koma siyasa. <laughs> To kin san a ce komai ra'ayi ne Allah kuma ya rubuta za mu yi ni kaina ban san zan tsinci kaina ba Allah kuma ya rubuta ga ni ce Me ya ja hankalin ki kika karkata ga harka ta siyasa? To gaskiya abin da ya ja ra'ayi na yadda na ga abubuwan yadda suke tafiya kuma an ce um, sana'a goma maganin mai gasa in ji malam wuce dalilin da ya sa na shige ta kuma alhamdulillah na dan karba gurin mutane 100 bisa 100. Kamar muna batun wata ko shekara nawa da aka tsanduma ga siyasa to akalla gaskiya tun da dai ba wai na tsaya takara bane barin fito miki baro ni dai na shiga harkar siyasa ne ta bangaren mizirin adamawa to alhaji atiku abubakar wanda ni nake presenting din shi na northwest zonal director din shi na northwest a bangaren me campaign din shi yawa to ina tare da shi wanda yanzu haka abubuwan shi duka ina yi ba wai kano kadai ba duka eh, state talatin da shida din nan duka ina tallata manufar shi da abubuwansa to shi kike hada harka na fim tunda har yanzu kina fim da kuma siyasa tunda duka abu ne da yake bukatar lokaci ito eh aikin san shi harka producing misali zan iya cire kuɗi zan iya ba wani ni executive producer ce wani kuma ba shi kuɗi ce ya tsaya min yayin min producing ita kuma harka siyasa in ta zo ta bangaren mai gidana duk abin da ya kamata in yi shine zan yi sa in je in yi shi akai to anya ba za ki karkata nan gaba ki bar fim din mutum da kamar siyasa za ta fi kawo wuta <laughs> to Allah dai masani kawai dai Allah kai mana zabi mafi alkhairi gashi nan dai mun tsinduma tsindun kuma insha Allah bakin rai bakin fama dan na godiya <laughs> to ni ma na godiya Allah saka alkhairi baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya